وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren laraba kuma ya zama daren hudu ga watan jumadal akhira hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zama shine ashirin da bakwai ga watan disamba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na shida cikin wannan littafi mai albarka hiqbatun minar tarih wallafar fadilatu sheikh al-doktor Usman bin Muhammad al hafizahullahu ta'ala yau za mu tashi gaba da yake cewa al-maqsadu tsani wato manufa ta biyu daga cikin manufofin da yasa ake karanta tarihi kuma manufa ta biyu daga cikin manufan da yasa aka rubuta wannan littafi shine liman naqra'u tarih wannan gaba yana nufin tarihin waye za mu karanta abinda ake nufi a nan ba yana nufin tarihin wanne mutum za mu karanta ba a'a yana nufin waɗanda suka rubuta littattafai na tarihi suna nan da yawa to a cikinsu waɗanne ne ya kamata mu ɗauki littattafan da suka wallafa na tarihi mu karanta su wane ne kuma waɗanda an san sun rubuta littattafai a fannin tarihi amma littattafan da suka rubuta abin a tsorace su ne kar a karanta su shine abin da yake nufi waɗannan tarihai-tarihai ya shafi tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallama tarihin sahabbai tarihin musulunci da makamancin haka to idan aka samu marubucin nagartacce ne tun daga aƙida da komai kuma ya rubuta littafi na tarihi da isnadi nagartacce ingantacce to irin wannan mutumin za a ɗauki littafin da ya rubuta a karanta mutumin da kuma aka san shi yana da mugun aƙida ko kuma ya rubuta littafi na tarihi ya ɗebo labaran ƙarya waɗanda ba su tabbata ba kuma akwai cin mutunci da cin zarafi na bayin Allah nagartattu sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallama to irin wannan marubucin ko da ya rubuta littafin tarihi a ƙaurace ma littafin kada a karanta shine al-maqsadu manufa ta biyu liman naqra'u tarih tarihin wanda malami zamu karanta wato wanda malami ne in ya rubuta littafi na tarihin waɗannan sahabbai din tarihin duniyan musulunci wanda malami ne in yi rubutu ya kamata mu ɗauki nashi littafin mu karanta sannan kuma wane ne wanda in ya rubuta littafin tarihi kar mu waiwayi littafin saboda duk abin da zai kasance a ciki fata ne kuma barna ne sai ce izan tun da haka ne liman naqra tarihi na wani malami za rubuta za mu karanta wato dai ma'anan dai har yanzu ita ce wanne malami ne idan ya rubuta littafi za mu karanta nashi littafi aljawab amsa huwa shine idza kunta idan kai mai karatu ka kasance tastabi'a zaka iya an tabhasa fil asani kai bincike da research cikin isnadai kowane na'am wannan shafi wani gaba aka tsallake gani wannan kenan a'a ai ba anan muka tsaya ba inda muka tsaya ba tarihul ya ba wannan kayi gaba ne ya yi. ومن الكتب الذي أه. المقصد الثاني با to ina ne ba mu yi ba ina ne muka tsaya a wancan karo wannan wuri kalar zahabi inda za mu tashi liman na ƙara'u tarihi aishi za mu tashi ko kalar zahabin ne za a tashi daidai wani kalma muka tsaya satin da ya wuce eh. Eh. to ai ina ga kuma kaman an samu abun da babu kuma a can yanzu nan tarihul yaqubi ina ya zo a nan littattafai shida ya kawo ai a guje su nan sai na ga ya tsaya a biyar akwai na shida tarihul yaqubi eh. yanzu nan wurin mun karanta waɗannan kalmomin duka? Eh. a ah, yanzu shi ne za mu fashe wa qala zahabi to mun tsaya fihi ta'wilatun ba'ida tashma'izzu an haqqiba wa tanfiru an hal asma to ai anan kuma an yi tsalle da ya kawo wa tanfaru an hal asma sai ka littafi na shida tarihul yaqubi ko kuma nan naku bai ka littafin tarihul yaqubi din ba sai ya shiga wani bayani bayanin da ya shigo da ita kuma shine babu anamu shine ya dauko qalar zahabi din yanzu kaga nan naku da ya ka bayani na biyar sai ke cewa menene hatta inna kasiran min al-ulama shi'a mu sahibal kitabi wa kitabahu qala al-mirza habibullah al-khawi yasifu ibnu abil hadid laysa min ahli al-qira'ati wal adab kaza kaza sai zo nan amma an kitabihi fa wasafahu bi sifatin idda to kaga da ya kanan sai ce al-asma' kaga ga al'asma din sai ka littafi na shida tarihul yaqubi inda muka tsaya kuna ku bai ka tarihul yaqubi din ba sai ce qala zahabi rahimahullah wulida sana wa huwa jami'u kitabi nahjul balagha al alfasa alfazahu karin bayani yake yi akan wanda ya rubuta wannan sharhu na hajjul balaga na na mu akwai kusan shafi biyu kan wanda ba ku da shi bari mu gani wato can nan ba na biyar wato yanzu naku ya zo da ƙarin da ba mu da shi sai dai kuma naku ya shafi abin da kuma bai zo a nan ba ko zai zo kawo na shidan a gaba? Eh, ga ganan na shidan kwarai a can ƙarshe zai zo ya kawo shi to ina ga ƙarshenta za ku je ku karanta a gida ɗalar zahabi rahimahullah wuli da tsana, hijiriya yana kawowa an haifi wanda ya rubuta littafin na nahajul balaga shekara ta ɗari da 355 wa huwa jami'u kitabi na nahajul balaga shi mutumin shi ya rubuta shi tattara littafin nahajul balaga al-mansubata alfazahu ilal Imami, ali radiyallahu anhu wanda aka jingina maganganun cikin littafin zuwa ga Saidina Ali wala asani da nizalik amma babu isnadan da suka tabbatar da haka wa ba'daha ba'dun wasu maganganun ma ƙarya ne wa fihi haqqun akwai wasu abubuwa na gaskiya a ciki walakin sai dai fihi cikin littafin mawdu'at akwai ƙarairayi hashal imama minan nutqi biha Allah sawwake a ce imam sayyidina Ali ne yake furta waɗannan ƙarairayin ƙarya suka mishi wakila suka ce bal bari ba ka ba jam'u akhihi ar dan uwan sayyidina ali mai suna ar shine tattara littafin ya kawo qala anil murtaba huwa al-muttahim bi wadi' kitab nahj balagha Ibnu kathir wato yana kama ganganun malaman da suka yi suka akan wanda ya rubuta littafin na al-balagha din ne gashi ka maganan ibnu khal ibn khallikan wa kadifta lafan nasu fi kitab na balagha yana da ƙara ƙarfafa maganganu ne da suke nuna wannan littafi na nahajul Balagha ƙarya ne da ake jingina shi zuwa ga saidina Ali bai tabbata na saidina Ali bane maganganu ne masu muhimmanci dama da mun gane tun satin da ya wuce to da sai mu yi photocopy shi kowa sai photocopy sai mu karanta amma yanzu muka ce za mu karanta kuma zai zama waɗanda ba su da kwafin zai zama suna cin maganganun ne kawai amma za mu ci gaba kawai daga inda za mu tashi a namu bugu idan muka zo muka sake haduwa da bayani a kan littafin nahjul balagha to a lokacin kowa zai je photocopying waɗannan shafukan sai mu sake karantawa don mu gane barnan da yake cikin littafin nahjul balagha a daina kusantar da shi zuwa ga al'ummar musulmi to yake cewa idan tunda haka ne liman naqra littafin tarihin wanda malami zamu karanta aljawabu huwa amsan shine idza kunta in kai mai karatu ka kasance tastaqi'a kana iyawa an tabhasa kai bahasi kai research fil asanid cikin isnadi Wata mahusiha kana iya bincike a cikin ta ka fede ta abinda ake nufi ba buɗe littafi wanda yake da isnadi ka karanto isnadin rara-rara ka zuba ba a'a kana iya bincike duk wanda ka gani cikin isnadin kana iya bincike ka ga wane ne shi sannan kuma akwai haɗuwa tsakaninsa da sunan gaban shi kana da ilimi da za ka yi bincike sosai kai da kanka ka iya gano kaza ya inganta ko bai inganta ba ba iya karanto isnadin kala haddasana kaza kala haddasana kaza ba haka ba kana da ilimin da zaka iya bincike ka gano isnadin ƙarya daga na gaskiya in zaka iya haka faqra lil imam al-tabari to ka dauki littafin tarihi na al-imam ibn jarir al-tabari ka karanta ibn jarir al-tabari mai tafsiri yana da littafin tarihi wanda ya haɗa duk waɗannan ƙabiyoyi da ake magana a kai tarihin sahabbai tarihin musulunci amma duk abin da zai kada isnadi ne to abin da yake nufi shi imamu ibn jarir al-qabri da ya tashi littafin duk yana kawo su da isnadi sai dai cikinsu akwai waɗanda sun inganta cikinsu akwai waɗanda ba su inganta ba to ya rika koro su ne to ya rage kai mai karatu in kana da ilimin isnadi kai da kanka ne za ka rika tantancewa kana gane kaza ya inganta kaza bai inganta ba in ba ka da wannan ilimin kuma in ka je ka ɗauko za ka yi ta karanto ta to za ka ɗebo ƙarya da gaskiya ka zo ka haɗa in an yi magana ka ce ai a cikin tarihu ibn jarir a ne ashe shi kuma ya tattaro maka ya barka kai ne da aikin ka je ka tantance ingantacce da wanda ba ingantacce ba da aka yake cewa in kana da ilimin da za ka yi bahasi a kai to ka je ka duba wannan littafi in ba ka da shi ba to ka haƙura ya ce fahuwal umda ta ga littafin tarihi na al'imam ibn jaririn tsabiri huwal umda shi ne madogaro ma bin nisbati dangane da lillazina ya tubuna fit tarihi waɗanda suke rubuta littafi game da tarihi in dai dangane da waɗanda suka rubuta littattafai mabambanta ne game da tarihi to in ka ɗauko a tarih na al'imamin tsabari to ka zo bigire kawai nan ne madogaro kenan duk wani wanda ya rubuta littafin tarihi tun daga na manzan Allah har sahabbai har tarihin daulolin musulunci da wuya ya ɗauko littafin daga farko har ƙarshe bai rika ɗebowa cikin attarih na al'imamu tsabari ba domin wancan shine madogaro shine babban masdar to galibi a ciki ake ɗebo ta to in kana da ilimin tantance isnadi in ka koma cikin tarih na ibn na abbabari to ka je sidratul muntaha ka je tikewa kenan wa idza kunta amma kuma idan ka kasance la tastabi'a baka iya ba ka iya ba an tumahisal asani kayi bincike kayi fida akan isnadai na hadisai da tarihi to anan faqra ka koma ka yi karatu lil hafiz ibn kathir ga littafin Al'imamu imam ibn kathir fi tabihi cikin littafinsa al-bidayatu wan nihaya littafin al wan nihaya na ibn kathir kenan in dai baka da ilimin binciken isnadi to ka koma littafin albidaya wan nihaya albidaya wan nihaya ba ana nufin <coughs> ibn jarir baya ka da isnadi bane <clears throat> yana ka amma yana takaita isnadi yadda ba za ka wahala ba <clears throat> ba zai zo akwai haddasana da yawa amma wani lokaci yana takaitawa inda akwai bukatun ka isnadi zai kawo wani wurin kuma kawai zai takaita ya ka kaza to nan kuma ba ana nufin shi ma duk abin da yake cikin littafin albidaya wa nihaya ya inganta ba zai zo a gaba za a zo a kawo maka kuma yadda ake feɗe abun karka ganowa a gaba zai zo mana maganan eh, mihna da irin su as da makamantansu su al kalbi waɗanda maƙaryata ne in ka gansu a isnadi to labarin da zai biyo ba dameji ne karka yadda da shi don ka koma albidaya wa nihaya dinnan na ibn kathir ya rika ɗebo abubuwa da dama daga kalbi dinnan makaryacin sannan wani wurin ya rika ɗebowa da dama wurin su sa'alabi da su mihnaf ɗin. to kaga ashe da ake nufin ba za ka iya bincike a kan isnadi ba ka koma albidaya wa nihaya ba ana nufin kawai ka yi sake duk abin da ka ɗebo a cikinta ta tabbata ba shi ma zai shiga ne za ka shiga ne kana da gilashi da kake tantance abin da ya inganta da kuma abin da bai inganta ba da ka littafin albidaya wani haya yana da muhimmanci ya ɗauko tarihin duniya ne tun daga farkon halittan duniya tun daga halittan sammai ƙasai me aka fara halitta a duniya har aka zo kan tarihin annabi Adamu, sai wani annabi ya biyo bayansa, sai wani annabi ya biyo bayansa duk annabawan na akwai tarihin su cikin albidaya wa nihaya. Sannan bayan ya gama zo kan manzan Allah ya gama, ya zo kan sahabban manzan Allah ɗaya bayan ɗaya, har ai, har tabi, tabi'un, har su imamu Malik, al'imamu Abu Hanifa, duk sai kaga tarihinsu cikin wannan littafi na albidaya wa nihaya. har su ibn taimiyya ibn kasir ya tattaro duk waɗanda suka gabace shi suna cikin wannan littafi na albidaya wa nihaya ya tattara a cikin aka ba ƙaramin aiki yayi ba mai yiwa za ka yawaita ganin littafin tarihin annabawa siratul anbiya ko tarihul anbiya na ibn kasir to a cikin albidaya wa nihaya aka cire ba wai ibn kasir ya ware littafi ya rubuta tarihin annaba ba a'a an tsamo ne kawai a ciki da aka za ka ga mafi yawanci ana sa mujalladi bakwai ne amma kowane mujalladi ɗaya yana da juz'i biyu don manya ne za ga kuma rubutun ƙanana ne da za a faɗaɗa za su fi haka yawa to kowane mujalladi ɗaya za ga yana ɗauke da juz'i guda biyu to yake cewa sai ka yi bincike a cikin albidaya wani haya farko da ƙarshe kenan sannan walil hafiz zahabi sannan ka sake koma karatu cikin littafin nan na al zahabi al-Mu'arrikhul Islam kenan babban masanin tarihi na musulunci duk da Ibn kasir da Zahabi duk almajiran Ibn Taymiyyah ne fi kitabihi cikin littafin Zahabi mai suna Tarihul Islam tarihin musulunci Zahabi shine mai littafin Siyaru a Alamin Nubala tarihin masana musulunci manyan malaman musulunci to shi dama tarihi fagensa ne dan almajiran ibnu taymiya kowanne za ga akwai fannin da ya kware amma ba yana nufin bai iya wani fannin ba in ya shiga wani fannin kuma zaka ce ba masani kamar shi anan. ko ina sun iya sai dai ka ce gashi dai ya fi kwarewa a fanni kaza domin sun gaji malamin su ne ibnu taymiya din ko gagge ne ta kowane fanni walil allama ga babban malami abubakar ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi fi kitabihi ka koma cikin littafinsa al-awasim min al-qawasim littafinsa mai suna tsari daga bala'i al-awasim shine tsari al-qawasim al-bala bala'o'i ina ne zaka samu kuɓuta da tsari daga cikin bala'irai da za su addabe ka dangane da addininka in ka samu littafin al'awasim min al'awasim na ibn Arabi, to cuta ne da magani dangane da duk wata shubuha da za ta addabe ka addininka don za ga hatta tarihin kafa wasu gurɓatattun aƙidu ahalul kalam kaza kaza duka akwai a ciki ina shubuhan take zuwa ina amsan da zaka ba yan shubuha wa huwa min afdalil kutub wannan littafi na al'awasin min alƙawasin yana daga cikin littattafai mafi falala da ƙima da daraja ta kallama wacce ta yi magana an hazihil fatrati dangane da wannan zamani da ake so a yi magana a kai cikin wannan littafi ba a samu littafin da ya warware ba kamar littafin al'awasin min shi shine littafin kaga mujalladi ɗaya ne ba girma sosai to wannan littafin irin albarkan da ya samu a wurin malamai sai ka ji yadda malam Jafar ya bi littafin nan malam Jafar yana rayu duk garin da zai je duk inda zai je sai kaga al'awasin min al-kawasim a cikin motarsa 2004 lokacin da ya zo garin nan da malamai suke zuwa mishi ziyara shine su malamin mu da suka shiga malam Abakar Mustafa Yace tsaraban da zan baku ka kana da al'awasu minar kawasu ya ce a'a ya ce to karka yi bacci sai ka sauke sai kwafi ɗaya sai ya bashi ya duk inda nake ba na rabuwa da littafin wani ma lokacin shi ne ya kwaɗai na sai littafin to kaga al'awasu minar kawasu kuma sai ka karanta ka gani duk wasu taratin abdul jabbaru in ka shigo nan sai kaga taratin da irin amsan da zaka bashi ka san wani ya zo maka da shubuha sai ka ce kai ya za a warware wannan don ka zo nan akwai na danci na shi an duk wani tatsiya da aka ɗebo kansa bai zai ce maka farko zai ce maka alƙasima shine alƙawasim zai ce maka alƙasima ga matsala ga bala'i sai jeho maka irin ƙalubale da buhohim in ya gama sai ce maka alƙasima ga maganinta sai warware maka ɗaya bayan ɗaya shi yasa ka ga anan ya ce ba a samu littafin da ya warware masa'id din kamar wannan littafin ba da haka yana da muhimmanci yanzu ga shi nan alqabi abubakar al-arabi shine dr Mustapha murad shi ta haƙiƙin wannan bugu din shi mishi ta haƙiƙi to littafin yana da muhimmanci to al-imam ibn al-arabi din biyu ne yanzu wannan al-iqabi abubakar bunul arabi al-arabi kaga akwai alif da lam mai ma'arifa akwai ibnu arabi shi babu alif da lam to waɗannan guda biyun daban suke al arabi shine na ahlus sunna wannan ibnu arabi kuma zindiki ne sufi ne na gaske shine mai littafin alfusus wanda zaka ga ibnu taymiya a cikin littafinsa Alfurkan baina awliya'ur rahman wa awliya'ush shaytan ibnu taymiya yana yawan raddi akan shi abu kadan ibnu taymiya zai ce dubi cikin littafin alfusus inda mai shi yace kaza kaza kaza to mai alfusus wannan ibnu arabi ne wancan zindiki ne dan shi littattafan shi kadan ka dubi alfusus din ma kafircin da yake ciki ba za ka so ka sake kallo na biyu ba to shi din zindiki ne to da dama wasu suna gani na ibnu arabi littafin ibnu arabi sai dauka na ahlus sunnan ne sai dauka wancan ibnu arabi shi da ibnu din sai arabi ba alif da lam tsakani wannan na ahlus sunna kuma ibnul arabi yana da wannan al-awasim min al kawasim yana kuma da littafin ahkamul qur'an tafsirin qur'ani ne mai dadi mujalladi hudu in ka dauke shi ba wai daga fatiha har na sai bi ɗaya bayan ɗaya ba wani suran za ga bai fiye dauki aya goma ko ashirin ba zai bi maka yadda tafsirin an yake ina sababun nuzul ina kaza tafsirin kam yana da dadi ahkamul qur'an to wannan na ahlus sunna ne to wannan din anan an samu annasul kamil ne shi Mustapha Murad ya haɗa dukkanin abubuwan da Ibnul arab ya rubuta idan dan an samu bugu daban-daban wannan yazo da wani gaban da babu a can to shi wannan Mustapha Murad ya bi makhduba da menene cikin libraries na musulunci ya hado buge-bugen duka inda babu a nan ya hada ya fito da littafin complete to wannan littafin yana da muhimmanci musamman gashi muna zamanin shigohohi to sai ya zama yana kusa da kai ko mai yiwa in Allah sa wani lokaci mu zo mu karanta amma zama kana da shi zai zama babban kariya ne na bayanin me wannan gaba da muke karanta babu a naku to fa yukon Allah in ga irin na nan da mu haɗu da bugon 'yan kasuwa na'am an yi wani wani to ai su kuma ba a bar wurin shiru ba an zo da wani abun da mai yiwa zai ka ga gaba kuma والحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام وتوجد بعض fit المفيدة ta tsalle ne. Don za mu zo mu ma a zai zo ya kawo wannan yanki. aku dai kan masha Allah. babu ana kun hadu da bugun yan kasuwa ne amma na wasu akwai malam ba na ka wani irin bugu yawwa masu irin bugun nan akwai <laughs> yawwa <laughs> yawwa na kwari masu ba'a ne haka darul hikima najeriya ce <laughs> darul hikima kurmi ne eh. gidan neman sauki darul hikima Ta gana darul hidaya wannan kuma fa wannan wani mazuba'a ne wannan ina ga kamar darul umma ne ko ga wani eh, maktaba alhadir muhammadi to dai ga sunan dai amma wannan ina ga bugun wannan ne ai darul umma ne eh photocopy ne na alhajjul muhammadi a masar ne amma bugu ne na darul umma na dan nija wannan kuma darul hikima <laughs> wato matsalan da yake faruwa asalin litattafan, yanzu wannan bugun ma har yanzu ba shi ne asalin bugun mawallafin ba wannan namu din ma da ake ga abin nan akwai asalin bugun mawallafin wanda ya zo da muƙaddiman da babu ana amma galibi wanda yake zuwa mana ƙasar nan ɗin kasan da sabon littafi ya shigo to masu maktaba ɗinmu na kurmi take sai su fara photocopy shi mu ɗin muna son araha ne to in ya zo sai su yi mana bugun gida eh sai zo mana to wannan bugun in za a yi in ya kai a cire shafuka don ka ci araha don fefan ma abin nan sai a rage maka fefofi sai a sake maka littafi sai kaga wani littafi in an samu ta daga inda tushen yake to sai kaga kuma an samu eh, yawwa yanzu wannan shine na masar din can kuma za ga bugu ne na gida to za ka ga galibi haka ake yi yanzu suna sa wannan darasin albani zare da yake a tashin shi na albani tv da ya fara da wannan bugun ya yi kamar darasi uku duwan shi darasi na hudu sai ce a shekaratun da muke bugun kano ne yace shi ma ya sani ya samu asalin bugun sai ga akwai shafukan da babu a nasu shi ma a muƙaddiman ne sai sa suka yi photocopy sai aka fara katun kwata-kwata sai gaba ku a wannan don shi ya samu ya magana da asalin mai littafin akan in ya karantar ma za su ɗauki kasar ɗin su sa a tashin su a can kasan larabawa su rika sawa maza sun kwanta <laughs> to shi ne ire-iren waɗannan abubuwan to kaka sai dai mu ji Allah mu kenan to to yake cewa ah, wa min al-kutubil mufida to inda ya zo a naku kenan amma naku sai ce wa yu jadugo yawa wa min al-kutubil mufida yana daga cikin littattafai masu fa'ida fi tarih a babin tarihi fi hazal babi dangane da wannan babi wato dangane da wannan matsala da muke magana matsalan tarihin sahabbai da wasu rigingimu da ya rika wakana tsakanin sahabbai wanda makiya irin 'yan shi'a da makamantan suka yi amfani da ire-iren waɗannan abubuwa suna rawwaje rashin jituwa tsakanin sahabbai da rawwaje wasu aƙidojinsu to akwai litattafan da zai warware maka wannan kura wahiya muktasar kuma za ka samu littafi ne takaitacce an takaita ka wato zai kama maka wasu littattafai ƙanana ƙanana wanda ba zai wahalar da kai wajen karatu ba walakin na hana fi a takaitattu ne sai dai kuma suna cike da amfani misalu daga cikin misali na farko marwiyatu abi mihnaf fi tarihi babari abubuwan da abi mihnafin ya ruwaito cikin at-tarikh na babari to kaga abi za mu zo mu ji bayani akan kantirin makaryaci ne in ka ji shi a ruwaya to ka kore labarin to shine aka samu wani malami kaga yace lid doctor Yahya Ibrahim yahya wani malami doctor Yahya Ibrahim al-Yahya sai tattaro ruwayoyin abi mihnaf kakkab da suka zo cikin tarihu babri sai ware su a littafi ya rika warware su ɗaya bayan ɗaya to wannan alama yake nuna maka kai ne yanzu ka ɗauko littafin albida wal nihaya ko a tarihi na Ibamu, ibnu jarir ne babri duk inda ka ga ruwayan abi mihnaf to ruwayan ƙarya ne karka yadda saniyan na biyu wani littafi mai suna al-khilafatur rashida khalifanci na shari'a wa daulatul umawiyya da daula umawiyya ka san ƴan shi'a ba daular da suka fi tsana kamar daula umawiyya suna nuna ta zo da salbiyat salbiyat ɗin suke kawowa ba sa kawo ijabiyat na'am cikin daulatul umawiyya akwai ijabiyat akwai salbiyat sai dai ijabiyat da yake cikin daular umawiyya ya fi ijabiyat da yake cikin daular abbasiyya domin daular abbasiya barnan da ta kawo tana da yawa a daular abbasiya aka samu aƙidu na ahalul kalam aƙidun kaza aƙidu kaza aƙidu kaza don daula ce da aka buɗa har arna su ma suna da ta cewa a cikin daular ya sa ka samu duwailat dauloli sun farfashe sun rarrabu cikin daula abbasiya kusan dauloli guda bakwai zuwa takwas daulatu banu guwai daula fatimiyya daula eh, ne su idrisiya daula kaza kowa da irin nasu daular har kafirai suna da ta cewa daular shi yasa a daular aka fara samun zindikai dika da makamantansu a daular aka fara samu to kaga daular umawiyya kuma wajen tsayuwa da yaduwan musulunci a duniya ba a samu daular da tewa musulunci yaki musulunci yawa su irin daular umawiyya ba amma ka zo ka samu haɗin gwiwa na 'yan shi'a da wasu daga cikin zubairiyin da wasu daga cikin abin nan hawarijawa suka haɗa kai suka haɗo wasu kabilu na kafirai suka haɗa kai suka rusa daula umawiyya suka kafa nasu daula din to shine dai wannan littafi al-khilafatur rashida wa daulatul umawiyya min fatihil bari wato yadda aka samu khilafa rashida da daula umawiyya yadda suka yi ta zuwa cikin littafin fatuhul bari sai rika bin su yana tsintsince su yana tsintsince su sai tara sai mai da su littafi guda shi ma har yanzu Dr. Yahaya Ibrahimul Yahaya wanda na farkon shi wannan na biyu na uku tahqiq mawqifus sahaba min alfitan tahqiq wato tahqiqin magana warware magana na gaskiya 100 bisa 100 mawqifus sahaba matsayar sahabbai min alfitan dangane da fitintinun zamani fitintinu na aƙida fitintinu da yake faruwa tsakanin sahabbai a ce sahabi kaza da sahabi kaza fasa jituwa yadda 'yan shi'a sai su rawwaja ai akwai ƙiyayya tsakanin sahabbai da ahalul baiti sahabi kaza da sahabi kaza ba sa ga maciji to ina ne ingantaccen magana yake to za a ka maka matsayin sahabbai dangane da fitintinu da suke faruwa to shine sunan littafin Dr. Muhammad a sannan na hudu asrul khilafatir rashida zamanin khalifanci na shari'a na shari'a Dr. Akram Diya Al-Ummari na wani babban malami Dr. Akram Diya'u Al-Ummari wanda yake sauraron tafsirin malam Jafar ya san malam Jafar yana yawan maganan malamin nan malamin ne ya karantar da su a jami'atul islamiyya a madina malam jafar yana ji da malamin nan sosai sannan na biyar malami yana da littafin sira an ka littafin nabiyun rahma na dr sani rijiyar lemo wani lokaci za ga yana ɗaukowa a cikin littafin dr akram diya'ul ummari din na biyar marwiyatu khilafatu muawiya fi tarihi tsabari abubuwan da aka ruwaito dangane da khalifanci da mulkin da muawiya yayi a cikin littafin tsabari wato tarih na al'imam ibn jarir a tsabari khalid al-ghais na wani malami mai suna khalid al-ghais sannan kuma akwai tsabakatul kubra littafin tsabakatul kubra ibn sa'ad na ibn sa'ad wa huwa kitabun muhimmin jiddan wannan littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske haisu ta yadda innal muallif lalle mawallafin wannan littafi wato shi ibn sa'ad din yanqulu yana ɗaukowa riwayatuhu riwayoyin da yake ka bil asani da isnadi yake kawa da isnadinsa baya ka maka magana jingina ga sabi ko ga annabi sai ka maka isnadi ɗaya bayan ɗaya ya kai zuwa ga abin da yake sai ruwaito maka sannan na bakwai tarihu khalifa bin khayyab tarihin khalifa dan khayyab wa huwa kitabun muhtasar shi dan littafi ne takaitacce wato ba shi da fadi ba shi da girma lakinnahu sai dai shi in littafi ne muhtammun ne muhtammun ko na ya dan goge na muhtammun bil isnad littafi ne wanda ya bada himma sosai game da isnadi na takwas tarihul madina sunan wani littafi sunan shi tarihul madina libnu shabba na ibnu shabba wa huwa aidan kitabun musnad shi ma har wa yau littafi ne wanda musnid yana cike da isnadi sannan kuma na tara ahdath wa ahadith fitnatu alharaj can da yake cewa huwa aidan kitabun musnad ne ko musnid ne musnad yawwa dan akwai bambancin musnad da musnid me bambanci na idan aka ce musnid wannan ana jingina shi ne ga mutum wato sai a ce wannan malamin musnid ne wato ya san isnadi duk hadisin da zai baka ya haddace isnadan akan shi musnad kuma to jingina ne zuwa ga littafi sai a ce littafi musnad idan ka ce littafi musnad shine littafin da za a ware hadisan na na Aisha ga babukansu hadisan Abu Huraira ga sunan kaman musnad na al Ahmad ba a ce maka ga babin zakka babin sallah babin alwala ba haka tsarin yake ba duk littafin da aka ce maka tsari ne na musnad to ba akan babuka yake tafiya ba za a ce maka babi na farko hadisan Abu Huraira ba a la'akari da babi to mai yiwa hadisin shi na farko yana magana akan jana'iza hadisin shi na biyu kuma yana magana akan azumi hadisin shi na uku akan kasuwanci ba za a raba maka babi ba kawai hadisan Abu Huraira aka ce maka to duk hadisan da suka zo da isnadi zuwa ga Abu Huraira su za a yi ta jero maka in sun kare ta a ce maka to musnadu Aisha sha farka maka hadisan Aisha a zo a ce maka musnadu Anas musnadu Abdullah ibn Umar musnadu ibn Abbas haka tsarin littafi musnad yake to akan tsarin nan al-Imam Ahmad ya littafin musnad dinsa na tara ahdath wa ahadith fitnatul haraj ahdath abubuwa da suka za su faru wa ahadith da hadisan da suka zo dangane da fitnatul haraj fitintunun zubta jini fitintunun fadace fadace halin da muke ciki a yau to littafi ne da aka tattaro hadisai irin wannan lil doktor Abdul Aziz Dukhan na doktor Abdul Aziz Dukhan sannan na goma akhba'un littafi ne mai suna akhba'un yajibu an tusahiha min at-tarikh akhba kurakurai yajibu ya zama wajibi an tusahih a tashi ayi musu gyara min at-tarikh wanda sun bayyana a cikin littattafan tarihi ya rika kawo su للدكتور جمال عبد na Dr. Jamal جمال عبد الهادي da doktora wafa'u juma'a Dr. jamal abdulhadi namiji ne doktora wa wafa'u juma'a mace ce su biyu suka hadu suka yi littafi san to yanzu ya kawo mana waɗannan littattafai guda goma da ya kamata a koma cikinsu yanzu a ciki akwai wannan littafi yana da muhimmanci mun sha ishara a kai haƙiƙatul khilafi baina sahaba haƙiƙanin saɓani da aka rika samu tsakanin sahabbai fi ma'arikai tayil jamal wa siffin wa qadiyatu ta'qib dangane da yaƙin jamal da ya faru tsakanin Saidina Ali da Muawiya wa Siffin da yakin Siffin wa qadiyatu tahkim da kuma qadiyan hukunci da aka yi tsakanin bangaren Aliyu da bangaren Muawiya yadda aka zo aka ajiye Qur'ani aka kafa dokoki na yarjejeniya to a daina yaki a zauna lafiya nan ma sai da shubuha ta faru ka san fada tsakanin Muawiya da Aliyu dan shi'a suka samu garabasa eh gashi ai muawiya ma yana kin ali har ma ya yaki ali dan haka kafiri ne su kuma khawarijawa sai suka kafarta sayyidina ali akan qadiyatu tahkim da yaƙi yaƙi ci cinyewa tsakanin ɓangaren aliyu da mu'awiya sai aka zo aka aka sata yaƙi dan as ya zo da ƙur'ani jama'a ji tsoron allah ga littafin allah tsakaninku a yadda ayi sulhu to a yi sulhu a kan me ɓangaren ali suka zo da wakilansu ɓangaren mu'awiyar suka zo da wakilai aka rubuta wasu yarjeniyoyi da kowa ya yadda zai bi wannan yarjejeniya don a zauna lafiya Shi kenan sai aka bi dokan aka zauna lafiya da sai suka taso suka ce la hukuma illa lillah ba hukunci sai na Allah yaya ga alkur'ani za ku je ku rubuta wasu constitution ɗinku wai a bi su a zauna lafiya kun yi watsi da alkur'ani to dukkan ku kafirai ne da Ali da Muawiya da ana yakin tsakanin ɓangaren Ali da bangaren Muawiya Yan Shi'a suna gefe sun zo su sun ce suna ɓangaren Aliyu da aka yi wannan sulhu a daina zub da jini sai kuma ga wata sabuwar ƙungiya ta bayyana su ne hawarija yan Boko Haram idan kai Aliyu kana yaƙan Muawiya dan shi kafiri ne yanzu ka bi wani doka ka kika yaki kafiri to kai ma ka zama kafiri kai mu'awiya da da kake yakan aliyu a wurin ka aliyu kafiri ne yanzu wani doka ya sa ka fasa yakan aliyu ba don ƙur'ani ba ne don wani ka'ida da yarjejeniya da kuka rubuta na constitution kuma kun zama ɗagutai don haka dukkan ku kafirai ne da haka sai wannan ƙungiyar ta taso ita kuma za ta yaki aliyu da mu'awiya dukansu sun zama ɗagutai a nan aka fara samun hawarijanci ya fara bayyana to duk a cikin littafin nan ya bayyana na Dr. Aliyu Muhammad As-Sallabi shi yana nan a Libya babban malami ne yana nan da ransa an ga littattafan da ya rubuta Allah kaɗai ya san yawan kuma har yau yana kan rubuta littattafai da dama akan tarihin musulunci to yake cewa mimma nahdaru inda qira'ati kutubit tarih mimma nahdar wani abu zamu tsorata inda qira'ati kutubi tarih a lokacin da muka zo karanta littattafan tarihi dan kaga yanzu wannan tunda mukaddima zuwa yanzu ya fara nuna mana wasu alamomi na cewa wasu littattafan tarihi da suke cikin mu da yawan su akwai ƙarairayi a ciki wanda in ka biye musu zai kai ka ga cin zarafin manzan Allah da cin zarafin sahabban annabi shi yasa ga abubuwan da Abdul Jabbaru ya riƙa yi na cin mutuncin annabi da cin zarafin sahabbai ba ƙarya ba ba shi kirkiro ba a littattafan tarihi fa Yarka ɗebo ɗebowa da gaske ne sai dai ƙaryan ba cikin litattafan da ya rika faɗa su Bukhari Muslim din bane ƙarya ne ba a ciki bane amma akwai litattafan da ya ɗebo waɗanda ya ɗebo litattafan duniya ta ce da cewa zindiƙai ne makiya musulunci makiya manzan Allah makiya sahabbai wasu su mustashrikawa ne to duniya ta san su in ya fito yace a ciki ya debo? za a ce a kidan kaɗai da su ai dama zanadika ne su ne jininsu ya halatta kai da ka yadda da abun da suka debo to tun farko jinin ka ya halatta da ba za a yi saurin ma mukabala da kuma wahalar da shari'a ba to sai ki faɗa da ka sai dai ya rika ƙarya in ba ka ba tattafan su a rayya ne a cikin rika ɗebowa yana ɗebo ƙarairayin su burayya su wane ne bayyumi su wane ne kaza a cikiyar ka ɗebo waɗannan maganganu nasu su mutawallar sha'arawi a cikiyar ka ɗebowa mutawallar sha'arawi yanzu ga littattafan shi ya yaɗu kowa na ganin shi wai ai yana da hikiman magana yana da kaza duk a cikiyar ka ɗebowa ko nan ina kallon wani bidiyo na Abdul Jabbar akan Facebook yana magana ne dangane da ƙaryata azaban kabari da ya ɗauko maganan zaka je na cewa ai ko mutawallar sha'arawi ya faɗi kaza kaza sai na kokarin ya nuna bebi mutawallar sha'arawi ba amma gaba kaza kam gaskiya ya faɗa ai to kaga fara nuna hali kenan in zaka bi za gano inda ya rika ɗebowa to waɗannan littattafan kuma ga sunan suna nan a cikin al'umman musulmai to sai ke magana to yanzu ga irin littattafan tarihi da suke cikin mu to yanzu lokacin da ka zo ka ɗau littafin tarihi za ka karanta tun da yanzu satin da ya wuce ya kawo mana wasu littattafan da ya kamata mu guje su yanzu anan ya kawo mana wasu littattafan tarihi da ya kamata in dai tarihin za mu karanta to su ya kamata mu karanta to duk da waɗannan da ya dace ka karanta su to dukkan su fa da dama in ka zo ka ɗauka ba duk abin da ka gani a ciki ya inganta ba ne sai ka rika yin abin da ka tsantsan to lokacin da ka ɗau littafin tarihi zaka karanta me ya kamata ka ka tsorata cikin littattafan kar ka bude kirjinka ka ce duk abin da ka ga a cikin littafin tarihi kaza daidai ne akwai abubuwan da zaka rika guje musu zaka rika karatun ne da takatsantsan tsantsan shi yasa wani malami bai dade ba ya rubuta wani littafi al aqbau shai'a fi kutubit tarihi. littattafai da suka yaɗu a cikin littattafan tarihi wata ran za mu zo da su shi an mun fara karantowa za ka yi mamaki ka ga wani abun da ya gama zama a zuciyanka a ce maka bai tabbata ba dan a ciki ne zai nuna maka ana ce maka an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ran sha biyu ga watan rabiul awwal zai ce maka ƙarya ne ba a taba samu haka a tarihin duniyar musulunci ba zai je kawo maka labarai da ake cewa manzon Allah ya auri na na Aisha shekarunsa 25 ta 40 zai ce maka ƙarya ne in ma akwai abin da yake kama da haka shekarunta 27 ne zai kawo maka na e eh, na na Khadija kai mun sha Aisha ko na na Khadija zai ce maka ta girma annabi da shekara biyu ta girma annabi da wasu qadiyat abubuwa da dama wanda sun yatsu a littattafan tarihi za ga duk ya zo yana nuna maka ba su inganta ba ga ma inda aka ɗebo littattafan makiya musulunci su suka zo da ire-iren waɗannan labaran da haka duk lokacin da ka ɗau littafin tarihi daga cikin waɗanda ake taimaka suna da inganci malaman sunna ne suka rubuta to yadda ka san hadisai ne in ba bukhari da musulun ka ɗauka ba kowanne ka ɗaga ba a rasa za'ifi a ciki sai ka riƙa yi kana tantancewa to lokacin da ka ɗau littafi na tarihi za ka karanta menene zaka tsorata game da shi yace inda ma inda ma naqra'u kutubut tariya. a yayin da muke karanta littattafan tarihi nahdaru za mu tsorata annamila mu tsorati daga karkata ma'a ra'ayin mu'allif tare da ra'ayin mai littafin Kena abin da ake nufi duk wani littafin tarihi da ka ɗauka za karanta na farko ka fara sa kanka tsoro karka ce fa duk abin da ya zo a littafin na ra'ayin mawallafin kai ma za ka bi ra'ayinsa ka yadda da haka dan karanta tarihi daban ra'ayin mai littafin daban zai iya kawo maka wani ƙabiya da ya inganta amma kuma sai ya karkatar da wani abun zuwa ga ra'ayinsa don wai ka bi ra'ayinsa to yace ka zama a faɗake kake karka karkata akan ra'ayin da shi ya gina wannan kissa din akai dan irin wannan yana faruwa da dama kaga mutum ya dauko maka tarihin annabi da ya inganta amma kuma zai juya tarihin ne zuwa ga wani mummunan ra'ayinsa sai ya nuna maka wannan tarihin yana goyon bayan nashi ra'ayin ne don sai ka faɗa ku akan wannan is saboda labudda lalle lalle ne babu makawa wato dole ne an nan zura mu yi duba da kyau ila asalin riwaya akan asalin ruwayan ma daga ina ta samo ne kar kawai ka ga tarihi a ce tarihin ka za ka yadda a'a ka koma isnadi a ina aka samo isnadi ina tushen labarin yake yadda in wani ya kama ka labari baka saurin karba sai ka yi bincike to hakan ka zo kana karanta littafin tarihi duk abin da ka ji an ce ga ya faru a tarihi kaza kar ka ce ai ya a littafi kaza a'a ka fara bin diddigi ina tushen shi mai littafi a wani littafi ya dauko ma tukuna a littafi kaza littafin nawaye littafi yana da isnadi malamai masu inganta bayani sun inganta wannan tarihi ka yi bincike tukuna akan tushen labarin la'ila ra'ayi karka karkata kawai zuwa ga ra'ayin mai littafin ka ci haitun da ka a littafin kuma ce ka za yake nufi to na yadda a ba haka ake so ka zama ba ba ana so ka zama duk abin da ya zo a littafi kai ma ka zama jani muje ba a'a sai ka bincika ba ra'ayin mai littafin za ka bi ba wa anna tawakha kuma mu kula da kyau al-insaf yin adalci inda al a lokacin da muke karanta tarihi mu kula game da yin adalci wala budda kuma babu makawa dole ne an na'ata kida mu kudurta a zuciyarmu wa nahnu naqra'u tarih ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da muke karanta tarihin sahabban manzan Allah lallai lallai dole ne mu kudurta amrayn naini al'amura guda biyu game da su duk wani littafi da ka dauka yana ka maka tarihi na sahabban manzan Allah to tun farko ka kudurta a zuciyanka wasu al'amura guda biyu da waɗannan al'amura guda biyun za ka rika tafiya kana karatu in ka ga ɗaya daga cikin al'amuran za su rushe to ka karyata labarin da ka gani a can gashe ke cewa al'amurul awwal al'amari na farko an na taƙi da farko mu kudurta an na ashaban nabi sallallahu alaihi wa sallama lallai sahabban annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi hum khairul bashar su ne mafi alkhairin mutane ba da an biya illahi bayan annabawan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim darajan Allah da amincin Allah su tabbata a gare su mu kudurta wannan aran wa zalika wannan kuwa li anna Allah tabaraka wa ta'ala domin lalle Allah wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka madahahum ya yabe su wannabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kazalika shi ma kamar haka dai yadda ga Allah ya yabe su madahahum shi ma annabi ya yabe su wa bayyana kuma ya bayyana fi aksari min hadisin cikin hadisai masu yawa ba ɗaya ba ya bayyana cewa annahum lalle su sahabbai afdalul bashar sun fi duk sauran mutane falala da daraja ba da an illahi bayan annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihim darajan Allah da amincin Allah tabbata gare su su sahabbai to al'amarin farko ka kudurta wannan a ranka da aka sai ka zo ka ɗauki wani littafin tarihi kana karanta sai kaga tarihin ya zo da cin mutuncin sahabbai to sai ka ji wannan ka rusa aqidanka na cewa su din nagartattu ne Kar ka sake ka yi wannan al'amru Sani al'amari na biyu an na'alama mu sani anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lallai sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah bata gare shi ghairu ma'sumin ba ma'sumai ne. wannan shine karan batta tsakaninmu da 'yan shi'a su wai suna cewa wai mu ahlus sunna sace mana nawasib wai mun ce wai sahabbai ma'sumai ne a'a ba malamin sunnan da ya taba cewa sahabbai ma'asumai ne dan ma'anan ma'asumi wanda baya laifi to in ba annabawa ba duk wanda ba annabi ba to ba ma'asumi bane yana iya yin laifi yana iya yin daidai babu wanda baya yin daidai yana kuskure babu wanda kai a rayuwar shi baya kuskure sai annabawa amma wanda ba annabawa ba ba ma'asumai bane da haka har yau shine a mu mu sani cewa sahabbai ba ma'asumai ne, amma farko mu kudurta cewa su ɗin sun fi kowa a duniya sai kana da wannan ƙudirin. shi yasa ka daina bata lokacinka wajen duk mutumin da ka sani yana da aƙidan cewa sahabban nan na banza ne to karka taba bata lokaci ka saurari wa'azin shi ko wa'azi zai akan alwala bai dai shafi sahabbai ba ka da lokacin ka ji don mutumin da bai yadda waɗannan nagartattun bayan Allah ba ne, me zai gaya maka na nagarta na alwala ka yadda da shi, zai kamata ka yadda da shi ba. Domin wanda zai maka wa'azi ya rusa mutane, wa'azin shi ya fi saurin shiga zuciya. Ta ke sai ga mutanen su na banza ne, yanzu za ka ga amininka ne fa kuna tare da shi kullum. wani in yayi niyyar ya ɓata maka shi a fuskan a take sai ga ba mutumin banza irin shi sai ku haɗa shigo sai ka kana haɗa rai wani ne kawai ka maka shigowa a kan shi ai ya je ya ce ka zama a kanka ai ya ce ka zama a kanka ai ka to kaddara ma ya faɗa kai ka ji a baka ji ba to shi wannan mai gaya maka shine munafikin to haka waɗannan sahabban mutum ne a lokaci kalilan zai zo gama bata maka waɗannan sahabban ai shine misalin da na taɓa yi din wani malami ne kuma limami ne a wani gari shi kawai ya tashi sai je ji wa'azin kasuwimi kanin abdul jabbar ya yi wa'azi a kan mu'awiya ya yi kacce da mu'awiya shi malamin da ya zo sai ya ce min kai mala abdullahi sahabban nan fa gaskiya fa kawai abin malamanmu suna koye mana gaskiya ne amma wallahi sahabban nan mutanen banza ne sai aka ramaka Allah haka kuma ya ce eh zo ka ji sai kai ni motan shi sai kunna mana muka ji kamar na minti talatin ba na manta ranar wani juma'a kafin juma'a kasuwimi ya yi kacce da ba kuma da su mu'awiyar da ya ɗai gobe ta duba fi kaza eh yana faɗa reference mujalladi na kaza shafi na kaza kaza kaza yadda ga abdul jabbar yana da haran ka ji murya zaka ta abdul jabbar ne uwar su ɗaya da abdul jabbar ya rika ko abun yana abin ne yake ka duba ba to da naji malami ne yana sama da ni sai na ce amma karamin kalla ni akwai littafin da nake da shi da za ka duba shi na bashi wannan littafin haqiqatul kana baina sahaba lokacin ban dade da sai ba sai na bashi ai kaman sati biyu ya je karanta da ya kama ya ce kai amma malamin nan ɗan iska ita <laughs> ce duk abin da ya kawo ƙarya samu kai ta zagin malamin muna ta ba sa gaya mana gaskiya to yanzu wannan ba misali ne kaga shi yanzu yayi karatu da ka bashi ma ya iya karanta ya gano ƙarya wannan ya zuba to yanzu irin shi kuma waɗanda suka ji ba su yi karatu ba Allah kaɗai ya san su to kaga ire-iren sai a ja sun tafi shi an ci kenan ba ran da za ka zo ka yabi waɗannan sahabban ya yadda sahabbai mutanen kirki ne shi ne maganan da Sheikh albani Zari yake yi yake cewa kaga mutumin da ya shiga shi'a har yayi yi sati daya a shi'a ya wallahi da wuya ka iya dawo da shi sati ɗaya kawai ya yi a shi'a ce wallah ka dawo da shi hanya kan, ka haɗu da aiki Don an gama mishi a sati ɗayan duk inda ya zauna za a ta mishi damejin sahabban ne to ba ran da kanshi zai buga ya ga cewa waɗannan mutanen ƙwarai ne har yake cewa yanzu duk ƙauyen da ka je za ka yi musu da'awa duk irin da'awan da ka je da shi in dai da'awan musulunci na sunna ne za su karɓa duk gurin ƙauyen da ka je da awa kaga sun ki karban da awanka to ka bi diddigi kaga ƴan shi'a sun riga ka zuwa sun je sun kafa musu da shi'anci a wurin to ba yadda za a yi su dawo shi yasa yanzu ka duba duk da awan ahlus sunna da ake yi da mukabaloli da ake ƴan ɗariƙu nawa suna barin ɗariƙa su dawo kai da kanka za ka faɗi ƴan ɗariƙun da ka san su sun baro sun dawo amma a ga ɗan shi'an da ya bar shi'a ya dawo sunna yana wahala ba ba a samu ba ne ana samu amma nadira kaɗan ake samu wanda zai kashi a ya yi a ya bar shi a ya dawo ‘yan kalilan ake samu <clears throat> amma galibi ‘yan ɗariku da suka bar ɗarika kai sun kai malanta ɗarika sun da suna waɗannan tirin ne suna nan da yawa ko shek garba ɗan yaya na maiduguri ai daga ɗarikan wani matsayi ne bai kai ba ya dawo ire-iren waɗannan da yawa amma ‘yan shi'a in za ka samu misalan to kaɗan ne za ka samu to yake cewa dai na biyu shine mu sani cewa su sahabban manzon Allah ɗin nan gaba ɗayansu gairu ma'asumin ba ma'asumai bane su na'am ƙwarai kuwa na hanu mu musulmi alu sunna na atakidu muna ƙudurta al'ismatu. sahabbai suna da isma fi ijma'ihim a ijma'insu wato aqidan mu sahabbai dukkansu ba ma'asumai ba ne amma in sun yi ijima'i akan wata matsala to ijima'in nasu ma'asumi ne hadisi ne ai annabi yake cewa la a ummati ala al'umma ta ba za su taba haduwa gaba ɗaya su haɗu kuma akan ɓata ba ba zai yiwu ba in dai sun haɗu su sahabbai akan ra'ayi guda ra'ayinsu ya zo gaba ɗayansu akan kaza kaza ne to wannan ra'ayi ma'asumi ne kuskure baya fadawa ciki amma in ɗaiɗaikunsu su ne to su ɗin ba ma'asumai bane shi yasa zaka ibnu taymiya da yake maganan ijma'i da ake karba yake cewa ijma'us salafus salih ijma'in magabata na kware sai ce minas sahaba daga sahabbai in sahabbai suka yi ijma'i akan nasti kaza to wannan ijma'in nasu ya zama asumi, ko da yake wannan wani babi ne a cikin babin usulul fiqh shine da me ake kafa hujja a musulunci alkitab as-sunna aqwalus sahaba to sai aka yi babi shin maganan sahabi qaulus sahabi shin shi ma hujja ne in sahabi yayi magana akan matsala kaza shin maganan nashi hujja ne dole sai an tafi akan wannan hujja malaman usul sun tattauna in ijma'i sahabbai suka yi to wannan ya zama shari'a dole kowa zai bi akwai kuma al ijma'u sukuti mas'ala ce sahabi guda ɗaya aka samu yayi magana akan mas'ala ba a samu wani sahabi yayi magana akan mas'alar ba amma kuma ba a samu wani sahabi da ya soki wannan mas'alan ba wannan shi ma suka ce ijma'i ne na sukuti wato shirun da suka yi sun yarda kenan da kuskure ne maganan wancan sahabi da za su ce ba daidai ba ne to tun da suka yi shiru kenan a kai su ma suke to wannan za a tafi a kai amma sahabi kaza ya ce a matsala kaza kaza ne wancan sabin shi kuma sai ta a a tashi matsalar kaza yake gani wancan ce nashi kaza to yanzu wannan matsalar kowa ya zo da nashi fatawan cikin sahabbai to wannan ba a kiran shi Za ka duba wanne fi karfin hujja sai ka bi kamar yadda muke ta gani cikin ba ɗin ai kaga Ibn umar ya ce kaza kaga wane ya ce kaza to yake cewa idan sahabbai suka yi ijma'i akan mas'ala to ijma'in nasu ya zama ma'asumi li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin kuwa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi akhbarana ya ba mu labari anna hadhihi al-umma cewa lalle ita wannan al'umma tashi la tajtami' ala dalalati ba ta taba haduwa akan bata a ce al'umman annabi gaba ɗaya su yi ijima'i a kan ɓata ba ya taɓa yiwuwa fahun ma'asumun da ka su sahabban annabi gaba ɗaya ma'asumai ne min an yi tami'u ala zalalatin a ce za su iya haɗuwa kuma haɗuwan nasu ya tabbata cewa a kan ɓata suka haɗu a'a in dai sun haɗu a kan matsala wannan haɗuwan ya zama ijima'i ne ya zama ma'asumi walakin sai dai su sahabbai ka afrad kamar ɗaiɗaikun mutane gairu ma'asumin ba ma'asumai bane su in zaka hukunta sahabi kowanne shi daban shi kadai a shi ba ma'asumi ba fal isma zama ma'asumi li anbiya illahi wa mala'ikati ya takaita ne akan annabawan Allah da mala'ikun Allah amma an anbiya wal mala'ika amma duk wanda ba annabi bane shi ba mala'ika bane shi fala na na'taqidu ismati ahadin ba mu da aqidan cewa akwai wani wanda shi ma'asumi ne kaga yanzu wannan shine aqidar mu amma 'yan shi'a suna cewa wai muna cewa su ma asomai ne dan ka sai su kawo magana su yi batanci akan sahabi in ƙarya ne ƙarya ne wani kuma na'am ya faru sahabin yayi abin da gaske amma dama an ce maka shi ma ma'asumi ne ba a ce maka ma'asumi bane wani laifi ne fa wanda ko kai yau ba sahabi ba kai ba kafirci kai ba in ka to ba Allah zai yafe shi kuma sai je ya ɗauko na sahabi ya rika yaɗa ta yana ɓata sahabin da shi in kai da ba sahabi kai ba Allah zai yafe wani abun kuma gashi fa ya tabbata sahabin yayi kuma aya ya zo cikin Qur'ani Allah ce sahabi kaza kaza eh to Allah ya yafe Allah ma ya nuna ya yafe amma za ga ya daina ta ɓata sahabi da shi to za mu tsaya a nan mu zo mu tashi wani hannu fi na haza abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika